yabo da godiya sabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin yardarsa da amincewarsa muka sake haduwa a wannan yammaci yammacin litinin 19 ga watan shawwal a shekara ta 1434 bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da 26 ga watan 8 a shekara ta 2013 a lissafin milaniya kuma cikin yardar Allah a yau ne za mu ci gaba da darussanmu da aka saba na mako-mako bayan dakatawar da muka yi saboda azumin watan ramadan da tafsirin alkur'ani mai girma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi dukkan ayyukan da muka aikata salihai a wannan wata da ya gabata Allah ya sa mun dace mun ci jarabawar da Allah ya yi mana a wannan wata Allah ya sa muna cikin waɗanda aka yanta daga cancantar wuta zuwa cancantar aljanna Allah ya sa kuma wannan darussa da muka ɗauka na ramadan su bi mu har ƙarshen rayuwarmu halayenmu su canza ɗabi'unmu su canza mu ƙara samun kusanci da ubangiji subhanahu wa ta'ala ayyuka da aka gudanar a cikin wannan wata muna fata allah ya saka da alheri ga dukkan wanda suka aikata kuma kowa ya samu ladansa a mizani a ci gaba da karatunmu na wannan littafi a alamus sunna al-manshura الطائفة الناجية المنصورة na الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي amma kun ko in ce kai a darasin ƙarshe da muka yi kafin wato watan ramadan muna tambaya ta 169 mun karanta tambayar an fara ba da amsa lokaci ya ƙure na ɗan koma na ji na sauraron abin da aka yi shi yasa na tuna sosai don ban san alama ba mun karanta wannan tambaya an kuma karanta an fara karanta amsar sai lokaci ya kure mana don haka kasancewar zamanin ya dan mana tsawo tsakaninmu da karatun za mu faro daga kan ita kanta tambayar sai mu maimaita komai insha Allah Allah ya sa mana albarka cikin waɗannan darussa Allah ya amfane mu da abin da mai faɗa yake faɗi shi ma Allah ba shi ikon aiki da abin da yake faɗi masu sauraro kuma a ko'ina suke Allah maɗauki ya ba su damar fa'idantuwa abin da yake daidai Allah kimsa a cikin zukatansu abin da ke kuskure kuma Allah gafarta mini ya kuma hana shi shiga kawunan mutane a tambayar ita ce idan ƙila lana halis su sujudu lissanami nan ne ko بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى إذا قيل لنا هل السجود للصنم والاستهانة بالكتاب وسب الرسول صلى الله عليه وسلم والهزم بالدين ونحو ذلك هذا كله من الكفر من الكفر العملي فيما يظهر فلم كان فلم كان مخرجا من الدين وقد عرفتم الكفر الأصغر بالعمل عرفتم نعم وقد عرفتم الكفر الأصغر بالعمل نعم اعلم أن هذه الأربعة وما شكلها شاكلها وما شاكلها ليس هي من الكفر العملي إلا من جهة كونها واقعة بعمل الجوارح فيما يظهر للناس نعم waƙi'atan na waƙi'atan bi amalin jawari fi ma yau linnas walakin la ta illa ma a zaha bi wa ikhlasihi wa mahabbatihi wan la yabqa ma'aha shay'un min dhalik kanat amaliyatan fi فهي وإن كانت عملية في الظاهر نعم. فإنها مستلزمة للكفر للكفر الاعتقادي نعم. ولا بد نعم. ولم تكن هذه لتقع إلا من منافق مارك أو معاند مارد مارد مارد وهل حمل المنافقين في غزوة تبوك على أن قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا إلا ذلك مع قولهم لما سئلوا إنما كنا نخوض ونلعب إلى قوله تعالى قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ونحن لم نعرف الكفر الأصغر لم نعرف لم نعرف لم نعرف نعرف لم نعرف لم نعرف الكفر الأصغر نعم. بالعمل مطلقا بل العملي المحض الذي لم يستلزم الاعتقاد ولم يناقض قول القلب قول القلب والعمل نعم, نعم. والعمل أحسنت وبوركت <clears throat> ونفع الله بك a wannan tambaya kafin karanta ta saboda mun yi nisa rabonmu da karatun mu dan tuno kaɗan abin da ya gabata bayan malam mai littafi ya gama mana bayani da ya shafi wato rukunan imani imani da Allah imani da mala'iku manzanni littafai ranar ƙarshe imani da ƙaddara bayan gama wannan ya mana magana kuma akan shi kansa imani me ake nufi da shi me yake shiga cikinsa me ke fita kuma sannan bayan gama wannan sai ya zo kan maganar kafirci bayan ma daga kai magana akan ihsani sai zo kan alkufur kafirci nau'i nau'i ne mun ji nau'o'in da ya kawo mana sannan kuma akwai babba akwai karami to wannan babba da karamin da ya zo ta'arifinsu wajen bayanin me ake nufi da kowanne in ba manta ba ya yi mana bayanin alkufurul akbar da cewa shine ake ce ma alkufurul itikadi kafirci babba wanda ke fidda mutum daga musulunci shine kafirci na zuci yana can cikin zuciyar mutum abin ya aikata galibi kai yana faruwa ne sakamakon abinda ya auku a zuciyar mutum na canjin niyyarsa ko kafircewa da Allah har zuci ba wai aiki ne da gaɓuɓɓen jiki kawai aka aikata ba mun fahimci wannan sannan ya ce mana aiki eh, kafirci kuma nau'i na biyu shine kafirci al'amali wanda shi ake ce ma al'asgar kafirci na aiki kuma ana ce masa ƙarami me yasa ake ce masa karami saboda baya fidda mutum daga addinin musulunci ana ce masa amali saboda galibi ana yin sa ne da gaɓuɓɓen jiki gaɓuɓɓen jiki ne in sun aikata wani abu kuma sai aka samu cewa nassi a ƙur'ani ko hadithan manzan Allah sallallahu alaihi sun kira abin kafirci har mu karanta misalan waɗannan inda ba ku manta ba waɗanda Allah sa su kai a abin ba sai mun maimaita waɗannan ba yauwa to abin da ya kawo wannan tambayar yau shine bayan ya yi bayanin kafirci babba da ƙaramin da kuma cewa babban shine na zuci sannan kuma ƙaramin shine na gaɓuɓɓen jiki to sai yake cewa akwai wata tambaya za ta iya tasowa sai yake cewa idza qila lana in aka ce da mu halis sujudu lissanami shin yin sujada ga gunki mutum kawai a gan shi ya sunku ya yi sujada ga gunki walistihanatu bil kitabi da wulaƙanta ƙur'ani wa rasuli da zagin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wal biddini da izgili da addini wa nahwu zalika da makamancin waɗannan ayyukan da ya kawo mana misalin guda hudu yace haza kulluhu min al-kufri al-amali fi ma ya yadhharu waɗannan dukkaninsu kafirci ne na aiki cikin abin da yake bayyana ga mutumin da ya ga abin saboda me domin da gaɓuɓɓen jiki aka yi ɗauwa domin kaga mu duba kowanne sujada ga gunki kaga sujada aikin me aikin jiki ne jiki ne ya sunkuya ya ɗora goshi a ƙasa a gaban gunki Yauwa ba zuciyar mai aikin muka hango muka ga cewa akwai kafirci ba ko Yauwa hakanan wulaƙanta Kur'ani mutum ya ɗau alƙur'ani ya jefa shi sama ya faɗo ya sa ƙafa ya taka shi wannan kaga da aikinsa ne nuna mana abin da ya aikata yauwa. wa sabbin rasuli ko ya buɗe bakinsa harshensa ya motsa ya yi magana maganan nan kuma ta zama zagi ce ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wani shi ma gabar jiki ce ta aikata ko kuma izgili ga addini a wani abu na addini ake yi sai izgilanci da shi ya ce kaga dubi ma mu dai mai tashan shan wahala ba ma san inda abin zai kare ba misali yawwa izgili ga addini kaga wannan shi ma magana ce da baki mutum ya faɗe ta to sai ce da makamantan irin waɗannan ayyuka haza kulluhu min al kufr al-amali fi ma yadhharu dukkanin su yadda da yake bayyana gare mu ayyuka ne ko kafirci ne kai na aiki gabubban jiki ne suka aikata wannan aikin haka ne ko ba haka ba Ya'uwa. to sai ce tunda haka ne kuwa falima haka za ku karanta nan ba falan bane falima ma'ana don menene eh kamar ka ce za a larabcin duk ɗaya ne ma'ana su ɗaya da wannan falima kana muhrijan min addini to me yasa aka yi ijma'i akan cewa waɗannan abubuwan guda hudu da makamantansu suna fidda mutum daga addini ba wanda ya saba akan wannan duk wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama kafiri qat'an duk wanda ya wulakanta alqur'ani ya zama kafiri kafirci sosai na fita daga addinin musulunci hakanan duk wanda aka ga yayi sujada ga gunki shi ma haka hakanan kuma duk wanda yayi izgilanci ga addinin musulunci shi ma ya fita daga addinin tunda baya san sa to waɗannan abubuwan a zahiri aikin gabubba ne to amma me yasa aka ce suna fidda mutum daga addinin musulunci wa qad arraftum tare da cewa ku a wannan littafin naku ku malamai kun yi mana ta'arifi arraftun ba arraftun ba in ka ce a raftun kun sani nan ba zancen sani ake ba don ya kawo wannan tambaya ne saboda mutumin duk da ya fahimci wancan ta'arifin na bayan an ce ta'arifi ana nufin mai definition wato bayanin ma'anar wata kalma yawwa shi ku kun bayyana mana ma'anar al-kufr al shi kafirci karami bil amali cewa shine na aiki to ai ga waɗannan su ma na aiki ne yaya kuma suka tsallake suka aikata abinda aikin kafirci karami baya aikatawa Allah sa kun fahimci tambayar yawwa to ga amsa sai ce ilam ka sani anna hadhihi al-arba'ata cewa waɗannan al'amura guda hudu wa ma shakalaha da abin da shakalinsa ya zama irin nasa ma'ana abin da ya kama da su yawwa laisa hiya min al-kufri al-amali ba sa cikin kafirci ƙarami illa min jihati kauniha sai kawai ta ɓangaren cewa sun kasance waƙi'atan sun auku ne bi amalil jawarihi ta ɓangaren wato ayyuka na gaɓuɓɓa fi ma ya zuharu linnasi cikin abin da yake bayyana ga mutane ma'ana waɗannan abubuwa hudu an sa su ne kawai a ɓangaren alkufurul amali kasancewar mutane suna gani da su cewa da aikin gaɓuɓɓa wannan abu ya faru kawai da fatan gunga ne. ma'ana an kira shi amali ne ba wai saboda babu na aƙidar ba yauwa an kira su amali saboda kasancewar da gaɓuɓɓan jiki ake aikata su mai sujada ga gunki da goshinsa ya dora haka nan mai wulakanta alkur'ani da hannunsa ko da kafarsa da makamancin wannan ko tofa yau haka mai zagin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da bakinsa yayi haka nan mai izgilanci da addini shi ma da bakinsa yayi to amma kaga waɗannan duk gaɓuɓɓan jiki ne suka yi duk da haka kuwa an ce mutum ya fita daga addini gashi ko an ce mana kafircin da ya auku da gaɓuɓɓan jiki to kafirci ne karami ba ya fitar da mutum daga addini to ya waɗannan su kuma bayan ijma'in malamai ya tabbatar mana cewa in mutum ya yi su ya fita daga addini to shine sai yake cewa ai waɗannan ayyuka ba wai an sa su a cikin ma'ana za ka iya cewa an sa su ne a cikin ko an kira su amali ne kawai da gaɓuɓɓen aiki ma'ana kafirci ne na aiki an kira shi haka ne kawai saboda kasancewar an same su ne da aikin gaɓuɓɓa kawai ga abin da yake bayyana ga mutane walakin na ha amma dukkaninsu la ta taqa'u illa ma'a zahabi amalin kalbi ba sa aukuwa sai bayan shi aikin zuciya an neme shi an rasa babu shi me aikin zuciya min niyyatihi da niyya wa ikhlasihi da ikhlasi wa mahabbatihi da soyayya wa iyadihi da kuma jawuwarsa nan me yake nufi anan abin nufi anan waɗannan al'amura da aka bayar misalin su guda hudu ba sai na sake maimaita su ba kada ci mana lokaci ai kaga gabubban jiki ne suke yin su tare da cewa malamai duk sun haɗu duk wanda ya ɗaya daga cikin waɗannan to ya kafirta kafirta ma'ana shi ba musulmi bane to shine sai ke cewa wannan an kira su da wannan suna ne ko kuma ka iya cewa ba wai ana kiran su amali ne kawai ba sai saboda kawai da jikin aka aikata su amma duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin wannan sai ka samu cewa wato aikinsa na zuci can ba mun yi magana akan ayyuka a amalul kalbi ko amalul jawarihi menene amalul kalbi da niyya da ikhlasi yawwa sannan kuma da mahabba soyayya waɗannan abubuwa da kuma inƙiyadi da jawuwa ka yarda cewa za ka jawo zuwa ga hukuncin nan da aka faɗa to waɗannan al'amura guda hudu sai da aka neme su aka rasa babu su a zuciya sannan aka yi wannan aikin ma'ana mai zumi ba da misali ɗaiɗaiɗai akan kowane wanda ya sujada ga gunki kafin ya je ya sujada nan ga gunki sai da ya yadda da cewa bai yadda ya sujada ga allah ba yanzu gunki zai rika bautawa yawwa zuciyar sai da ta warware imani da allah sannan aka je aka bautawa gunki haka nan wanda zai zaka ga ya ɗauki ƙul'arin ya jifa da shi ko ya jefa masa kazanta ko ya tofa masa yawo ba zai aikata wannan ba muddin mai hankali ne sai bayan ya gama cewa da qur'anin cewa bai yadda da shi ba mun gane wannan yawa sai da aka samu aikin zucin sannan wannan aikin na waje ya bayyana haka nan wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi duk duniya da za ta hadu ya yi musu bayanin cewa yana son annabi bayan ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi ba mai yadda da zancen mun gane wannan sai idan ya tuba wannan kuma wani hukunci ne daban Allah shi ya san zuciyarsa zai iya karɓar tubansa amma hukunci a shari'a sai an yi masa hukunci mun gane wannan shi kuma haka nan kuma wanda zai izgilanci ga addini shi ma ba zai ce maka a zuci ba haka ba ne a zuciyarsa sai da ya ji yana sako-sako da addinin imaninsa ba shi da karfi sai ya samu dama ya faɗi kalma marar kyau a kan addinin musulunci mun gane wannan to shi da abin da yake nufi ma'ana dai karka rudu ka ce a'a shi dama maganar ta'arifi ta'arifi ai malamai ne suka ta'arifin ko su ne suka ce kafirci babba a zuci yake kafirci karami a gabubban jiki yake bai je zuci ba su suka kawo wannan to nan shi ne yake malaman istidrakin cewa duk da fa ce kaza to ka gane akwai wasu ayyukan da daga bubban jiki ake yin su amma duk da haka suna fidda mutum daga addini kuma kafircinsu babba ne amma me yasa saboda ba sa aukuwa sai bayan kafircin zucin ya zauna da gindinsa shikenan inda an fahimci wannan insha Allah to sai yake cewa la yabqa ma'aha shay'un min dalika babu wani abu daga cikin waɗannan abubuwa da niyya da ikhlasi da kaunan nan da kuma jawuwa da yake wanzuwa tare da waɗannan ayyukan ma'ana in akwai wannan sujada ga wunki akwai wulakanta qur'ani zagin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da izgilanci da addini to ba za ka binciki zuciyar mutum ka ga cewa akwai wannan ikhlasin a zuciyarsa ba ba za ka samu a zuciyarsa kuma akwai san Allah da jawuwa zuwa ga hukuncinsa ba sai ce fahiya su waɗannan ayyukan wa in kanat amaliyatan duk da cewa a aikace aka aikata su fi zahiri a zahiri a bayyane fa innaha mustalzimatun lil kufri li itiqadi su suna lazimtar kafircin nan na zuci ba dama a raba su in ka gansu to ka tabbatar da a zuciyar akwai wannan kafirci ba dama ya zama cewa mutum ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya san me yake yi ya ce maka musulmi ne shi mun fahimci abin yawa sai ce wala budda wannan ba makawa tilas wannan duk karshen jumlar ne ma'ana fa innaha mustalzimatu lil kufri li i'tiqadi wala budda dole ne ka samu cewa tabbas suna haɗe da wannan kafirci na zuci na aƙida sai ce walam takun hadhihi litaqa'a waɗannan abubuwa da muka ji ba za su auku ba illa min munafiqin sai idan mutum munafiki ne in ka ji mutum ya yi ɗaya daga cikin wannan to dama munafiki ne mariqun mai fita shine mariq mai fita daga addini yawwa au mu'anidun ko kuma kangararre maridun mai bijilewa duk ma'ana su ɗaya yauwa ko mutumin da ya kangare baya san Allah baya san addini ce shi ya fasa addini in ba shi ba ba mai faɗin wannan abu hmm, amma haka kawai ana zaman lafiya mutum ya zo ya faɗi irin wannan kalma ko ya irin waɗannan ayyuka na gabubba to ba za ka same shi kuma a zuciyarsa akwai imani ba da fatan an gane to shine sai ya shiga wani abu sai ce wa hal hamalal munafiqina fi ghazwati tabuka ala an قالوا kalimatal kufri wa kafaru إسلامهم وهموا بما لم ينالوا إلا yanalu illa إلا ma'ana in ba wannan abun ba menene ya dauki munafikai a lokacin tafiya yakin tabuka har su ce kaza da kaza su ce kaza da kaza zan zo mana bayanin wannan shi kuma abu asali lokacin da aka tafi yakin tabuka mun san yakin tabuka a wace shekara aka ko aka fita zuwa yakin wace shekara ta hijira shekara ta tara bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi yana dawowa domin labari ya samu cewa rumawa sun yi sansani a sham domin dama rumawa nan ne hedikwatar rumawa abin nan hedikwatar su sham ne kullum ina ga manin an ce rum a ƙur'ani da tarihin musulunci ana nufin daular byzantine da ta yi daula a sham da kuma misira yawwa ba ana nufin rum italiya ta yanzu ba yawwa domin musulunci bai kai ga italiya ba har zuwa lokacin da aka fidda musulmi daga spain yawwa ya dai shiga spain ya kusa shiga faransa to mu wannan zancen tabuka yakin tabuka ya auku ko in ce annabi sallallahu alaihi wasallam da ya samu wannan labari ya fita a shekara ta tara dan tinkarar mutanen wato waɗannan rumawa a hanya kuma aka sha wahala tafiyar daga madina har zuwa yau din nan zuwa zuwa tabuka a lissafin kilomita na zamani yanzu yana nan ka fita daga madina ka kama hanyar da za ta tafi tabuka a rubuta 700 km kilomita 700 duk a cikin saudiya sai ka je wannan wuri sannan sai kuma wuce ana wucewa kuma sai a ruwa sannan kuma sai a shiga palestine da fata mun gane to wannan lokacin da aka yi wannan yaki mun san shine yakin da annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba dora wa kowa wajibi sai ya fita ba irin wannan yaki sauran yakoki za a faɗa ne cewa duk wanda ya shirya za a yi kaza a shirya kowa ya fito da sa da abin hawansa za a tafi to amma yakin buka wajabtawa akai duk wanda bai je ba aka dauka munafiki ne shi yasa ai kun san kissar ka'ab ibn malik ah, da ya ba da labarin rashin fitarsa kuma ba shi da uzuri ba shi da yana da komai yace bai taba wani yaƙi shiri irin wannan yaƙin ba yana da dokinsa yana da kayan yaƙi yana da komai amma haka kawai yana ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita tare da jama'a shi yana zaune bai san wani uzuri ba haka kawai ya zauna to akwai munafikai da ma ba su je ba wasu daga cikin su wasu kuma sun tafi an tafi da su to a lokacin nan da ana har lokacin da aka dawo ya zo ya ba da labari cewa shi fafa shi da wani uzuri annabi sallallahu alaihi ya ce a saurara sai Allah ya hukunci a kansu wannan kun san kissa samu kyalita to zancen da shine yakin tabuka da aka tafi ana dawowa da aka je dama ba a yakin ba ko ko an yi to kaga wannan ya kare ta mana zancen mai kissan nan ko mai kissar yakin tabuka mai abin <laughs> yawwa wannan ƙarya ce ba a yi ba asalin yakin ba a yi shi ba ballanta na waɗannan kisoshin su faru hmm, sai na ali ya samu ya ɗau maɗaurin dokin sai yana ja dokin ya tsinke <laughs> kamar dokin kara <laughs> yawwa to irin waɗannan abubuwan ba su faru ba da sun faru ba laifi a faɗa to amma ba a yi ba hmm, da aka yakin da aka tafi sai annabi sallallahu alaihi ya samu cewa abun da aka bashi labari ba haka bane ba shirin nasu ba su fito din ba shikenan sai ce a dawo shine aka dawo to daga baya da ya samu labari shine ya sa jeshin usama tubun zaidin su fita shine lokacin rasuwarsa ta zo a shekara ta goma lokacin usama zai fita kun san wannan da daban to a dawo wannan suna cikin tafiya a dawowa akwai riwayoyi da suka zo daga malaman tafsiri sun ambata su yadda abin ya kasance kamar da alimamu tabari ya ambata da wasu malamai dai na tafsiri sun ruwato riwayoyi daga ibn umar akwai muhammad ibn ka'ab al-qurdi a duk an ruwaito maganganu daga wurinsu cewa wasu daga cikin hakanan zaid ibn aslam wasu daga cikin munafikai ana cikin tafiya ana dawowa madina sai wani daga cikin munafikai aka ji yana cewa shi bai taba ganin irin waɗannan ƙurra'in namu ba waɗannan makarantar namu yana nufin sahabbai malaman sahabbai a da in an ce na nufin fuka ha'u malaman addini zamanin tabi'ai zamanin sahabbai da tabi'ai sai ce shi bai taba ganin mutane masu kwaɗayin cin abinci da kuma yawan surutu da tsoro a wajen haduwa da abokan gaba ba irin waɗannan masu karatu yana nufin manyan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki duka to shine sai Auf ibn Malik ɗaya daga cikin sahabbai sai ya ji shi sai ke cewa kai ka faɗi wannan magana wallahi kai munafiki ne kuma sai na gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi aufu ibn malik ya taho yayyo gaba ya zaburo dokinsa har ya sauri ya zo ya samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a gaba ana cikin tafiya yana yana kokarin ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ka shiga shiga shiga shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam aka saukar masa da wannan aya wace aya ce ita ce wannan wala in sa'altahu la yaquluna ma nakhudu wa nal'abu قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستعزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم شيني أكا سوكد وانا آية تو شيني ألا مدكي كيسوا قالوا كلمة الكفر سنفد كلمة كافرتي nan shine dama mawdu'i shahid kalmar da لا faɗa ta kafirci ce mecece kalmar cewa suka yi kun ga izgili suka yi addinin musulunci da musulmi waɗannan malaman kaza da duk kun cika ƙarya sai tsoron tsiya sai kaza da kaza shi ne abin da suka faɗa ko amma akan wannan aka kafurta su saboda mai izgilin ga addinin aka yi ba wai shaksin waɗannan mutum da cewa ya na ha'ulai kuma yana nufin haddasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga in annabi sallallahu alaihi wasallam ayi izgili da shi ko kaga kafirci ne mun fahimci wannan yawwa to shine sai kawo wannan qalu kalimatul kufr sun faɗi kalma ta kafirci wa kafaru da islamihim kuma suka kafirta bayan musuluntarsu wannan kun ga nassi ne kurukuru cewa ashe mutum yana iya kafirta bayan ya musulunta a tafiyar da aka yi in an tsaya sallah to haddasu fa sun yi sallah ko in ana faɗin wani zikiri su ma sun faɗi wani zikiri amma duk da haka wannan kalmar da suka faɗa ta cire su daga cikin al'ummar musulmi saboda sun yi izgili da Allah sun yi izgili da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma mu'mini Allah ya tsare mu to shine ce wa hammu bima lam yanalu kuma sun yunkura su samu abin da basu samu ba sun yunkuri burin su shine su ga an ci nasara akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama basu kuma samu wannan ba Allah madauki ya hana wannan damar ba su da abin da suke so illa su ga an faɗi to an dawo ba a yi yaƙi ba ballantana a ce an ci nasara ko ba a ci nasara ba mun fahimci wannan yau allah maɗauki sauƙi to sai ce babu abin da ya sa waɗannan munafikai suka faɗi wannan magana illa zalika sai wancan ma'ana abin da ke cikin zuciyarsu na rashin yadda ɗin nan shi harbo wannan magana suka faɗi ta yawwa da da imani mutum ba zai izgili ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wa ma a ƙaulihim. tare da faɗinsu lamma su ilu yayin da aka tambaye su littafin nake karanta yawa ma a ƙaulihim tare da faɗinsu lamma su ilu yayin da aka tambaye su inna ma kunna na hudu wa nal'ab lokacin da suka zo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai kun faɗi wannan maganar sai suka ce wallahi ya rasulullahi ka san in mutum yana tafiya ya gaji to haka akwai bukatar yar hira haka mu dan ɗebe wa kanmu kiwa haka shi yasa kawai muka faɗa ba ma nufin komai amma duk da haka eh ba yawa suna nufin ba zuci ba to shine ila qaulihi har Allah madauke ce qul abillahi wa ayatihi to kace da su abillahi yanzu ku da Allah da ayoyin Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuntum tastahzi'una za ku za ku izgili kuka rasa duk duniya abinda za ku yi izgili da shi sai Allah da manzan Allah da ayoyin Allah sai ce la ta'tadiru ba wani uzuri da za ku kawo kun gani shine ma'anar ka ta'tadiru ba ba da imaniku kun sai bayan imaniku kun ga wannan magana kuru ta take cewa lafazin istihza'i da izgilanci na fidda mutum daga addinin musulunci haka ba zai Allah maɗaukaki ba zai faɗi wannan a ce ba haka yake nufi ba ko ya ce kufur ba da iman sannan ya ce kafaru ba da islamihim nan kuma ya ce kafaru ai kad kafartum ba da imaniku an faɗi islam can nan kuma an faɗi iman don haka duka an kore kaga ba zancen ma ka ce ai wani ya ko ta'awili ce ai wani gun islam din aka kore musu an bar musu imani a imani aka bar musu an kore imani aka kore aka bar musu islam a'a farko sai da aka kore islam din kun fahimci abin da nake nufi anan yawwa saboda mun san ma'anar islam da iman mun tattauna a baya to dukkaninsu babu agun waɗannan saboda fitar da suka yi daga addinin musulunci sakamakon izgilin da suka yi da ayoyin Allah subhanahu wataala to Allah ya tsare mu malamai suna cewa dangane da abin da ya shafi faɗinsa da ya ce ƙul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un ƙul wannan umarni ne daga daga Allah ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya gaya ma waɗancan mutane malamai suka ce wannan yana nuna mana ashe annabi sallallahu Alaihi wasallama yana hukunci ne da abin da aka saukar masa ma'ana a wannan irin hukuncin ba a bar shi ma shi ya hukuncin da kansa ba yauwa bai ce ko kafin ya faɗi abin da zai faɗa Allah ya saukar da wannan hukunci don haka kawai zartar da hukunci zai wani abin kuma na biyu billahi nan mai ake nufi istihza'i billahi bi zatihi wa asma'ihi wa sifatihi yauwa izgilancin ya shafi zatin Allah da sunayensa da siffofinsa a wata riwayar da ba wannan ba gashi nan na kawo mana banda wacce ta Auf ibn Malik kata da ma ya kawo ta waccan din cewa wasu mutum biyu ne ko wani mutum kai ya faɗi waccan magana da muka ambata cewa ai suna magana ne ta ɗaya bakewa a don zance ya ɗan mantar da su wahalar tafiya to akwai wata riwayar daga mujahid shi mujahid yana cewa wani mutum ne daga cikin ko kuma wasu daga cikin munafikai suna hira a tsakaninsu suna cewa wai muhammadin nan yana ba mu labari wai haka kawai zai iya baka labarin cewa ga raƙumin wani can ya bata an same shi a wani wuri ma'ana ya daɗe yana wani misali a ce mutum raƙuminsa ya mutu an nema an rasa kawai sai ba mu labarin cewa ku je wadi kaza yana nan shi kenan iya abin wa ya gaya masa cewa ya san gaibu ai ba lalle bane a je a samu kaga wannan menene izgili ne ga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mujahid a riwayarsa ya ce saboda wannan ne aka saukar da wannan ayar a wata riwayar wadda ma'amar ibn rashid ya ruwaito daga katada ibn da'ama as-sadusi shi ce waye wasu daga cikin munafikai sun ce wa manzon Allah sallallahu alaihi a hirarsu ba sun gaya masa ba kai suna hira tsakanin su sai suke cewa wa yazun muhammad shi yanzu muhammad ne yana zaton zai iya zuwa ya rushe daular rumawa ne dama me kai shi ai dole ma dama mu dawo ba abin da zai faru kawai ku duba ku haka kawai a shi kadai da abokansa suke wannan zance Shi ne sai Allah madauki gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan magana duk dai kaga magana ce daga waɗannan mutane munafikai wasu malaman kuma suna cewa wannan maganar wasu mutane ne a cikin muminai amma masu raunin imani saboda nisan su daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar larabawan kauye ba su san yadda abubuwa suke ba suka faɗa ba tare da sun kudurci wani abu na kafirci a zuciya ba amma saboda razana su da cewa tabbas duk wanda ya irin wannan zai kafirta aka saukar da wannan dan wannan abun area ce da ba a zuwa kusa da ita kada wani ya sake irin wannan saboda me wasu malamai suka ce domin kafin wannan lokaci dama an ci karfin munafikai a Madina kafin shekara ta tara wasu malaman abin da suka faɗa kenan cewa zama la'alla ba ma munafikai bane wasu ƙauyawa ne ba su fahimci musulunci yadda ya kamata ba suka faɗi wannan lura da tarihin cewa kafin wannan lokacin an ci karfin munafikai babu su amma dai mafi yawan malamai abin da suka faɗa shine maganganun nan na farko gwargwadon riwayoyin da suka zo a littafan tafsiri kuma a sanidin su ingantattu ne wasu daga ciki da fatan mun fahimci abu yawa ala ayyati hali babban abin da ke nuna mana shine izgili ga Allah izgili da manzon Allah sallallahu alaihi izgili da ayoyin Allah kafirci to ya izgili yake da ayoyin Allah tunda ya ce abillahi sai ce wa ayatihi sai ce wa rasulihi ayoyin Allah mun sha magana anan iri biyu ne ayat matluwa da kuma ayat kauniya in an ce ayat matluwa ayoyin da ake karanta su ana nufin alkur'ani to daga nan ne malamai suka ɗauko cewa duk wanda ya izgili da alkur'ani to nassin ƙur'ani ya kafirta shi tunda ya ce ƙul abillahi wa ayatihi ayatin nan wadda ne ƙur'ani ne kuntum ta staazi'un kuma ga hukunci farto a ashe nan izgili da qur'ani kafirci yawa sannan kuma izgili ta wani ɓangaren da al'ayatul kauniya ayoyin Allah na halitta su ne al'ayatul kauniya misali abinda aka san zai faru yana faruwa na halittar Allah sai kai masa izgili ko kai izgili da Allah akan ya halicci wani mutum da wata irin sura ce jiyar da Allah ya yi wannan Allah ma ko baya son ka ne ya yi ka iri kaza kaga ba shi kai wa ba'ar ba nan sunan Allah ka ambato a cikin abu da cewa kai kaga wani kaza amma cewa kai jiyar da Allah da ya tashi yin wani abu ma kawai ya rasa yadda zai sai wa irin kaza to wannan izgili ne ga Allah to wannan kufur ne saboda istihza'i ne bil ayati wani iri alkauniyya ko kuma fitar rana ko eh, abin da ke faruwa na misali eh, kusufi ko kusufi ko ruwa da yake saukar ruwa misali irin ruwan eh, da yake faruwa yanzu kwanan nan da muke ciki na wato ta'adi da akan samu gogonaki da gidaje mutum ya faɗi wata kalma ce to kuma Allah haka kaso azabtar da mu da irin wannan mu ba haka ba daidai ba misali mutum ya faɗi irin wannan hmm. kamar wanda kwanaki nake ba ku labari wani yana cewa wai ya wuni yana jin yunwa bai ci abinci ba ya zo ya samu abinci yake cewa wai yanzu allah in ban da wai allah ya masa wulakanci tun safa shi yake jin yunwa bai samu abinci ba sai yanzu wai allah ya wulakanta shi don ya san shi baya ci ya faɗi wannan magana allah maɗauki ya sauƙi to kun ga duk wannan kalmomi ne da suke nuna mai cewa zuciyar mutum babu imanin nan da Allah to Allah duke sauki to sai yake cewa wa rasulihi hakanan izgili ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga wancan izgili ga annabi kamar wancan wanda yake cewa yanzu shi yana tsammanin zai ci rumawa da yaƙi kaga wannan izgili ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko mai maganar cewa zai bada labarin gaibi wa ya gaya masa cewa abun haka ne kaga wannan duka izgili ne ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hakanan abin da zai iya faruwa dai kowanne duk abin da zai dangana wata na ƙasa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kafirci Allah kiyashe mu mun san malamai sun yi rubutu da yawa akan wannan matsala musamman kuma banda littafai ma da daddu daga cikin manya-manyan littafan da aka rubuta akan hukuncin zagin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kun san littafin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ko ya sunansa as-sarimul maslul ala shatimin rasul wato takobi ne zararre akan wanda ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam littafi ne bayansa ba a yi littafi irinsa ba kara mutunci da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kan kar a zage shi kar a ci mutuncinsa kar a taba shi da wata na ƙasa to ba irin wannan littafin hakanan a zamanin da aka muka samu kanmu yanzu a cikin irin sakamakon abin da ya auku na wasu kasashen turawa da suka rika katun na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma wannan ya haifar da an yi rubuce-rubuce masu kyau masu karfi na san har kungiya aka kafa a Saudi Arabia akan a wasu a wannan shekarun kungiyar taimakon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kawai duk rubuce-rubuce aka yi sai da aka yi wata a wani encyclopedia na tarihin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da falalolinsa da darajojinsa aka yi ta zuwa yaruka da yawa aka yada kasashe domin a tuna wa mutane cewa wannan manzan fa yafi karfin a yi masa irin wannan abun a zamani to na san mutane da yawa a kasashe da yawa ma ko ina an yi irin waɗannan wasu lakcoci wasu kuma rubuce-rubuce wannan ba za su iya lissafuwa ba haƙƙin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dai akan duk musulmi babban haƙƙi ne yau haramun ne ko da wasa mutum ya bari ya jefa kansa cikin abin da zai izgilanci ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in kuma ya bari yi to zai fita daga addinin musulunci Allah ya tsare mu to ce kuntum tastahzi'un yace la ta'tadiru malami suna cewa wannan la ta'tadiru nahyu ne aiko hani ne kada ku yi uzuri ma sai malami suka ce wannan sunansa is. tai'is me tai'isi yanke kauna ka yanke wa mutum kauna ku fidda ran ma cewa za a karbi tubanku saboda mai wannan abin ya yi girma shi ya yasa na suke cewa abin da ya sa Allah madauki yake cewa kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi dinnan suka ce akwai wata ma'ana da zaka hango cewa abin da ake nufi shine yanzu kamar duk duniya kun rasa abin da za ku yi izgili da shi sai wannan gefen guda uku da Allah da ayoyin Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to duk wanda yayi wannan kuwa uzurinsa ba za a karba ba ma'ana koda yana da uzurin in ya kawo ba za a karba ba shi yasa malamai suka sa kun ga idan mutum aka kama shi ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam me hukuncin sa kisa akai shi gun shari'a shari'a ta kashe shi kuma koda a zuciyarsa ya tuba ya ce ya Allah na ka gafarta mini na tuba na san da gangan ne wannan abu ya Allah na tuba na dawo musulunci to Allah zai karɓi tubansa in ya so mun fahimci wannan amma a duniya hukuncin nan za a ci gaba a zartar masa shi wannan shine maganar malamai mafi ƙarfi yawwa to wannan shi yasa malamai suka ce la ta'taziru hani ne kada ma ku kawo uzuri uzurin domin ko kun kawo ba za a karɓe shi ba shine ake nufi da tayisi Mm. Allah sauki sai ce qad kafartum ba'da imanikum kun kafurta bayan imaninku sai ce wa nahnu to wannan dai shine ita ce kissar bayanin wannan aya din bata isa ba tunda ba darasin tafsiri muke ba akwai maganganu da yawa akan wannan aya din in kun koma littafan tafsiri insha Allah za ku fa'idanta da maganganun da malamai suka akai amma maganar mu a anan janibin aqidar na wannan halin mm. wanda yawa nan da hmm. tuba Allah a zuciya bai hana shi ba bai hana shi ba eh ai tuba ba Allah madaukaki baya hana maganar uzuri da zai hana ai masa hukunci yawo shi aka hana hmm. ma'ana kar ma ku yi domin in kun yi ba za a karba ba shine ma'ana shi ne shi yasa suka sa masa suna ta yi is yawa yanke kauna hmm. to sai ce wa nahnu mu a wannan bayani yana nufin su malamai lam nu'arrif al-kufra al-asghara bil amali mutlaqan ta'arifin da muka yi yanzu dai ina jin in ce ta'arifi ba sai na fassara mana me ake mai ta'arifi ba duk kun san ta'arifi bayanin ma'ana yawa bayanin da muka yi na ma'anar kafirci karami ba mu fassara shi da cewa shine al'amali mutlaqan shine kawai duk kafircin da ya auku ta hanyar aikin gabubba ba haka kawai muka sake shi babu kaidi ba ba haka muka yi ba bal amma abinda ake nufi da kafirci na aiki ko karami mu ce masa na aiki shine bil amaliyil mahab shine kafirci ne na aiki aikin kuma tsantsar aiki babu aikin zuciya a ciki to wannan shi ake nufi da alkufrul asghar kun gane yanzu kun ga kenan yanzu an ƙara bambance mana ba mu a fidda mu daga wannan rikicin ba san me kofin kun fahimci me yake nufi in muka tsaya a kan tarifin farko da me aka ce mana kafirci babba shine me na zuci kafirci karami shine na gabubban jiki to yanzu ga waɗannan ayyuka hudu da makamantansu malamai sun ijma'i duk wanda ya aikata su ya fita daga musulunci to sai a ce kenan to dama can da muka ce muku kafirci karami shine na gabubban jiki to ba abinda muke nufi kawai a ce babu kaidi daga an ce kafircin aiki ne shikenan ya zama kafirci ne karami baya zama ya fi da mutum daga musulunci a'a abinda nufi ke muke nufi da kafirci karami shine idan ya zama al'amali ne kuma mahban. wato kafirci ne na aikin gabubban jiki kawai tsantsa babu zuciya yawwa in aka samu zuciyar ba ta yi aikin ba gabubban jikin ne kawai suka yi aikin to anan ne sai a ce wannan kafirci ne karami kun gane insha Allah amma in an samu na zuci to kafirci ne itikadi shine babba da ke fidda mutum daga musulunci da fata an gane sai ce bal mun yi ta'arifin sa ne bil amaliyil mahdi alladhi lam yastalzim al i'tiqada wanda bai lazimci sai an samu itikadi ba in ya zama za a iya rabawa na zuci daban na gabubba daban to wannan aikin da zahiri aka yi shi kawai da gabubba babu aikin zuci a ciki to wannan shi muke nufi da alkufurul amali kuma shine alkufurul asghar amma in ya hadu ya lazimtu da zuciya to ya zama sunansa me kafirci ne babba ya hadu da wancan na itikadi yawa mun kira shi amali ne kawai saboda ana ganin sa a zahiri daga buban jiki akai shikenan an gane insha Allah walam yunaqid qawl alqalbi wala amalahu kuma bai warware ah, furuci ko kauli magana ta zuci da kuma aikin zuci ba menene magana zuci menene qaulul qalbi in ba kuma ta ba at-tasdiq yawwa amalul qalbi kuma shine me shine an-niyya wal ikhlas yawwa mun karanta du'a baya to da fatan wannan tambayar da mun gane ta domin je tambaya ta gaba ila kam ismun hmm? yan إلى كم اسم نعم ينقسم كل من الظلم والفسوق والنفاق نعم ينقسم كل منهما إلى قسمين نعم أكبر وهو الكفر أكبر نعم. أكبر نعم. وهو الكفر نعم. وأصغر دون ذلك طيب to bai بسم haka ba sai mu إلى كم ya ينقسم كل من الظلم والفسوق والنفاق. ai mun ji akwai zalunci akwai fasikanci akwai munafinci dama ya gama na su a baya yanzu mun gama da magana kafirci kafirci nau'i nau'insa mun ji sannan mun ji kuma rabuwarsa ta ɓangaren mahallinsa da gaɓuɓɓen jiki da kuma na zuci mun ji kowanne ba sai mun maimaita ba to sannan shi zalunci fa kashi nawa ne fasikanci ma kashi nawa ne munafinci ma kashi nawa ne gashi sai sai yanqasimu kullum min huma ila qismaini kowanne ɗaya daga cikin waɗannan kalmomi guda uku ya kasu kashi biyu akbara akwai babba huwal kufuru shine kafirci wa asghara da kuma ƙarami shine duna zalika wanda bai kai kafirci ba to nan kafin mu shiga nan zan mana wani bayani a baya dama mun sha faɗa mun sha faɗa mun sha faɗa dalilin da zai sa malamai su rika taqsimi kasa abubuwa kashi kashi kaza shine saboda nassoshi sun zo a kai. yanzu misalin da muka yi a baya me yasa aka raba kafirci babba zuwa ƙarami a ce wannan na fidda mutum daga musulunci wannan baya fitarwa saboda an sami a ƙur'ani allah maɗaukaki ya kira wani abu kafirci da aka kira shi kafircin can kuma a wani wurin ko a ƙur'ani ko a hadithi sai muka ga an kira mai wannan aikin da sunan mumini ai mun wannan ba ba yawwa to wannan shine zai sa sai mu ce ai maganar allah babu tuka da warwara don me zai kira shi mumini a can nan kuma ya kira shi kafiri in dai nan kafirci ne mai nuna ma'anar ya fita ya zama ba musulmi ba to can an kuma ce masa mumini to kaga kenan an samu tuka da walwala maganar Allah ku babu tuka da walwala don haka sai malamai su ce to wancan kafircin da aka ce a can abin da ake nufi da shi karami tun da gashi nan an kira mai irin wannan aikin da imani kun fahimci wannan ko to dalilin da yasa ake samun wannan takasimin kenan a raba abun kashi biyu to akwai inda a Qur'ani za mu ji zalunci an yi amfani da zalunci an yi magana a kan yan wuta masu dawwama wanda suka aikata kafirci akwai inda kuma aka faɗi zalunci yana nufin wani abin da bai kai ga kafirci ba to shi ma sai malamai suka ce to shi zaluncin nan haka fasikanci haka munafinci to shi ma ashe mu kasa shi kashi biyu akwai babba mai fidda mutum daga addini sunansa kufuru akwai kuma karami wanda iya sunansa kenan zalunci fasikanci ko munafinci karami na aiki na fata mun gane wannan duk gashi zai kawo mana misalan su yan uwa musulmi kamar da kullum nake faɗa mana muna karanta wannan babi babi ne mai muhimmanci da yake buƙatar ka tsaya ka nutsu sosai kamar da kuke cewa a hausance ko a masa karatun ta nutsu yawwa in baka fahimci wannan gun ba to zaka samu matsaloli wajen fahimtar nasoshin alkur'ani zaka rika ji a wasu ayoyin an kira abin da yake kafirci ne a kira shi fasikanci kai kuma idan ka dauki cewa kalmar fasikanci duk inda take a qur'ani ana nufin me abin da ya saban Allah kamar zina da shan giya da makamantansu ba fita daga addinin musulunci sai ka ga inda Allah maɗauki kuma ya kira masu kafirci an kira su fasikai akwai shi a ƙur'ani ya ko ga misalansa sai sai ma misalu kullum min zulmil akbari wal asghari me misalin kowanne ɗaya daga cikin zaluncin nan babba da ƙarami la'alla iya zaluncin za mu tsaya saboda lokaci za mu ƙoƙari mu gama shi har ƙarshe yace misalul zulmil akbari misalin zalunci babba ma zakarahu Allah ta'ala fi qawlihi shine abinda Allah madauki fadi a cikin fadin sa da yake cewa wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin Allah madauki ce wala tad'u wannan hani ne ko wala tad'u karka kira min dunillahi ma la yanfa'uka abinda ba zai amfane ka ba mun taba bayyana wata daga cikin ka'idoji da malaman tauhidi suke faɗi cewa idan aka ce yad'u min dunillahi ko wala tad'u min dunillahi in an ce min dunillahi to du'a'un wanne iri ake nufi du'a'u ibada ake nufi ba du'a'u mas'ala ba mu aikun san bambanci tsakanin du'a'u ibada da du'a'u mas'ala yau kullum ana nana ta maku insha Allah du'a mas'ala shine addu'a ta roƙo ya Allah bani ya Allah bani ya Allah bani du'a'un ibada kuma ita ce ita kanta ibada, ainihin ibada da kai sallah mece ce ibada ce a cikinta ai akwai ka zo ka ne don Allah ya baka lada ko kuma sannan akwai zikirori akwai abin da ba lallai ibadar wani abu wani abu ka roƙa a ciki ba amma dai ibada ce kuma akwai addu'ar kana fatan a karɓa kuma amsa maka abin da kake so to nan shine ake cewa du'a'u ibada nan zikiri du'a'un ibada ne wanda babu su'ali a ciki to idan kana karanta qur'ani malaman aqida suke cewa in aka ce wala tad'u min dunillahi in tad'u min dunillahi ta biyo bayan tad'u to suka ce tad'u nan ana nufin ibada <clears throat> ai ma'ana wala ta'bud min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruka mun fahimci abin yawa duk da zahirin abin yana nuna du'a'un mas'ala cewa karka roki wani wanda ba Allah ba wanda ba zai amfane ka da komai ba kuma ba zai cuce ka da komai ba <clears throat> ma'ana ba zai isar da cuta ko ya kau da ita daga kanka ba kuma sannan ba zai amfane ka da komai ba Allah ya ce fa in fa'alta in ka aikata haka din fa innaka wa ake gaya wannan ne manzon Allah fa ake gaya fa in fa'alta in ka aikata wannan fa innaka idan min adh to a wannan lokacin da ka aikata hakan kana cikin azzalimai Allah subhanahu wataala ya tsarkake annabinsa ba zai zalunci ba ba zai kafirci ba ba zai shirka ba don haka da mu ake amma na sha gaya mana wani darasi akan wannan ba sau ɗaya ba cewa sau da yawa in ka karanta alkur'ani za ka ga in allah maɗaukaki yana magana akan abin da ya shafi hani akan shirka to yakan in zai magana da manzan allah salasalama yake farawa ba saboda annabi zai shirkar ba fa yanzu ku duba ku ga a suratul isra'i da ya fara ta da wala ji alma allahi ilahan akhar kun ga da sigar mufradi ya fara ta ko kar ka sanya tare da allah wani abun bauta wanda ba allah ba da ya faɗi kuma abubuwa kar a yi zina kar a yi almubazzaranci a kyautata ma iyaye da sauransu dokokin nan da ya kawo da yawa a cikin surutun isra'i da ya zo rufewa kuma har yanzu sai sake rufewa da wala ji alma allahi ilahan akhar haka ne ko yawwa haka nan in ka duba inda Allah madauki a cikin surutun zumar yake cewa wala qad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika sai ce la in ashrakta duk haka kaga sai zo da sigar mufradi an yi wahayi gare ka da waɗanda suka zo gabaninka da za ka yi shirka to la yahbatanna amaluka da ayyukanka dukka sun baci wala takunanna min al da ka zama da kuma ka zama cikin tababbu haka fa ake gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ina wani kuma wanda ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam zai zo ya saukaka lamarin shirka yaga cewa ba komai kaga wannan ba daidai bane yawa tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam baya yin wannan to anan ma irin wannan ce sai aka ce wala tad'u min dunillahi karka kira karka roki wani wanda ba Allah ba wanda ba zai amfane ka da komai ba ba kuma zai iya ture wata cuta daga kanka ba in ka aikata wannan to kana cikin azzalimai to kun ga nan hani akai akan shirka sai aka ce in kai kana cikin azzalimai in ka dauki ma'anar zalunci shine kawai laifin ka cuci wani kawai kaga nan wannan ma'anar ba ta tafi daidai ba saboda an yi hani ne akan bautar wani Allah sai aka kira wannan abun zalunci ashe kenan zalunci iri biyu ne akwai zalunci karami akwai zalunci babba shikenan abin da ake so a fahimta wa qawlihi da fadin sa da yake cewa inna shirka la zulmun azim lalle shirka a zalunci ne babba wannan kun san shi a tafsirin alqur'ani inda Allah madaukake yake cewa alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun har sahabbai suka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi su wanene. ne a cewa su waye ne za su zama cewa ba su taɓa zaluntar kansu ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce musu ai ba ku fahimta ba ba wai zalunci kamar yadda kuke tsammani bane kaga ashe annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa sahabbai wannan tafsirin shi ma cewa ba zaluncin da kuke tsammani ne mutum ya zalunci kansa a'a yana nufin zalunci a nan shirka ake nufi shi ba ku san sai har ya kawo musu wannan ayar ba ku tuna maganar luqmanu ne da yake gaya ma ɗansa cewa ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim ya dan dan nan nawa kada kai shirka da Allah domin ku shirka zalunci ne mai girma ashe kenan shirka kafirci sunansa zalunci ana kiransa zalunci ɗaya daga cikin sunayensa akwai zalunci a ciki kun fahimci abin to sai kuma yace wa qaulihi ta'ala da fadin Allah madauki da cewa innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljannata wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar innahu lalle da sha'anin yake man yushrik billahi duk wanda ya shirka da Allah ya bauta wa wani wanda ba Allah ba faqad harrama Allahu alaihi jannata, to Allah ya haramta masa aljanna wa ma'wahu nar kuma makomarsa da zai koma inda za a tattara shi ya koma ya zauna ita ce wuta wa malil zalimin min ansar azzalimai kuwa ba su da mai taimakon su kaga su wane ne azzaliman anan waɗanda suka yi shirka ashe kenan shirka nan babbar ake nufi mun gane tayyib to wacce ce kuma karamar wadda bata kai shirka ba kar mu raba darasin mu ce sai nan gaba mu karasa shi yace wa misalu zulmin alladhi duna zalika misalin zaluncin da kuma bai kai kafirci ba fa shine me ma zakara Allah ta'ala bi qawlihi fi talaqi a cikin suratul talaq inda Allah madaukaki ke cewa wattaqullaha rabbakum haka ne ko la tukhrijuhunna min buyutihinna da aka yi zancen in an saki mata sai Allah maɗauke ce wattaqullaha rabbakum ku ji tsoron uban Allah ubangijin nan naku la tukhrijuhunna kar ku fidda su daga gidajensu shine la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna su ma kar su fita ma'ana in an saki mace ka'ida ita ce ta zauna gidan mijinta ta idda kar ka ce fita ki ban wuri ka kore ta ita ma kuma kar ta fita mun gane wannan illa an ya'tina bi fahishatin bayyana, sai idan sun zo da wata alfasha bayyananniya kana tsoron zama da ita ma zai iya jawo wani babban bala'in sai kace to ki je can ki idda ki saboda dama la'alla abin da ya jawo ku rabin alfasha take aikata ko makamancin irin wannan ta zo da wani abu ne bayyananne to sai Allah ya ce wa tilka hududullah waɗannan dokokin da ake ambata iyakokin Allah ne mun taɓa bayanin hududullahi idan aka Allah ke faɗi hudud a cikin alkur'ani sai aka biyo bayan su da falata taduha to ana nufin maharimullahi lahi yawa in ku aka faɗi hududullahi aka yi shiru to ana nufin lahi farillan Allah kamar da Allah yake cewa a suratun nisa'i da ya magana akan gado sai ce tilka hududullahi nan sai aka ce wa man wa wa man yuti illaha wa rasulahu yudkhilu jannatin kaga nan ba a ce kar ku keta ba don haka anan ana nufin farilla rabon Allah ne Allah ne wannan rabon ku raba dukiyar gado yadda aka faɗa din nan amma in aka ce maka falata ta duha to ana nufin maharim kar ka ketara su to nan su ne ma'ana tilka hududullahi waɗannan iyakokin Allah ne wa man ya ta'adda hududallahi wanda ku yake ta ya tsallake iyakokin Allah faqad zalama nafsahu to ya zalunci kansa to idan mutum ya saki matarsa ya kore ta daga gida kaga haddin Allah shine kar ya kore ta in ya kore ta din kaga ya keta haddin Allah to wanda ya keta haddin Allah ya zalunci kansa haka Allah madauki kira abu to kaga nan an kira zalunci wanda iri ne ƙarami ne saboda ba abin da ya haɗa wannan magana da kafirci ina fatan fahimci abu yau to sai ce wa qauluhu ta'ala da faɗin Allah maɗauki da yake cewa wala ko hunna zirarar li ta'tadu kar ku rike su mata in sun gama idda ku rike su ku ƙi wato barin su su karasa idda su su tafi sai ku sake dawo da su diraran dan cutar da su li dan ku keta iyakokin Allah sai ce wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata wannan faqad zalama nafsahu to shi ma ya zalunci kansa kaga wanda ya zalunci kansa ba kafirci ya aikata da ya fidda shi daga musulunci ba muna fata an gane insha Allah to wannan misali ne na zalunci babba da kuma zalunci karami darasi na gaba insha Allah sai mu ji misali akan fasikanci babba da fasikanci karami Allah subhanahu wataala ya kara mana ilimi ya bamu ikon aiki da abin da ya bamu na ilimi Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu akan hanyar daidai Allah ya ilmantar da mu abin da yake gaskiya ne ya nuna mana gaskiya mu gane ta mu fahimce ta mu tabbata akan ta har zuwa ƙarshen rayuwa Allah ya nuna mana abin da ke ƙarya ne mu fahimce shi don mu guje shi har zuwa ƙarshen rayuwar mu wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik